da su malaman da na ce su nake bi manahij din su nake bi kaman daga shahidu sadr wanda ya zo da nazariya din mantakatul farag babban bahasi ne wannan wanda yana bukatar jalasosi masu yawa kawai zan gaya muku ne zan shigo muku ne da fikira din kaman a shahidu sadr wanda ya zo da nazariya din mantakatul farag zuwa ayatullah tabatabai a sai tabatabai wanda ya zo da nazariya ɗin tafsirul qur'an bil qur'an manhaj ne wannan wanda zuwa marhala ɗin a saidul imam al-khumaini wanda ya zo da nazariya ɗin madkhaliyatu zamani wal makan fi tahdidil hukmi shar'i wannan ba karaman nazariya ba ce ba karamin ilimi ba ne ba karamin bahasi ba ne kawai na gaya muku ne wata rana sha Allah kila za mu samu dama wato kenan rawar da zamani da bigire suke takawa a wurin iyakance hukuncin shari'a wancan kuma tafsirin alkur'ani da alkur'ani wancan kuma mantaka da take Allah bai hukunci a kai ba ya baɗan adam ya ga hankalin shi kun gani kowanne ya zo yana ƙarawa ne akan na bayan shirin zuwa marhala ɗin a saidul kamal haidari wanda ya zo da nazariya ɗin wahdatul mafhum wa ta'addudul misdaq kun gane abin da nake nufi da wahdatun nas da ta'addudul misdaq wanda akanta ake a yanzu da kuma abin da zai zo a bayan wannan lokacin da nake magana akan wayannan malaman nace manhajojin su nake bi akwai wani ɗalibi kuma malami mai hazaka mai dauriya mai tatabbu'i wanda ya ɗauki wannan magana da na faɗi ya bi malaman ya ce to shi bari ya bincike akan kowane daga cikin wa'annan malaman ya suka ɗauki ɗan adam me ra'ayinsu akan mutum kun gane daga ba zan gaya muku sunan shi ba daga shahidu sadar ɗin zuwa alamar tabbataba'i wanda yake ganin cewa shi mutum in izali ne bi taba Koko ko ijtima'i ne bi taba har ya karata akan cewa in izali ne bi taba amma darura da bukatun shi su suke sanya shi ya zama ijtima'i har zuwa al'alamul mutahari wanda ya tafi akan bahasin fitra dangane da dan adam har zuwa a sayyidul imam da kowanne da nazariyar shi sai da ya bi yana binciya kai wanda wannan sa'ayi ne mashkur jiddan jiddan wanda ya bi amma abin da nake nufi da manhajiya da manhajoji su ne wa'annan abin da nake magana akai wancan bahasin da ya dauka ya kamata ya zama cewa ya kawo mana shi cikin jama'a kun gane abin da nake nufi sannan za mu iya bunƙasa shi mu ma wani ittijahi da ra'ayi da nazariya kowanne daga cikin waɗannan mutanen akan mutum saboda mutum shine bihar na halitta shine halifan Allah subhanahu ta'ala a duniyar imkan kada mu sake shiga cikin wannan fagen sosai kun gane abin da nake nufi Allah ta'ala ya taimake mu mun gode ma Allah da ya bamu dama har muka kawo yanzu muna yin jawabi din abin nan cikin lafiya da kuma karfi mm, ba tare da cewa mun samu kasala ko abin da ya kama da wani muna godiya ga Allah ta'ala akan wannan sannan muna godiya ga Allah da ya baku dama ya zama cewa kun zauna kun saurara dan ba tare da kun gaji ba ko kun tashi kun tafi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد